Jama'a barkanku da sake saduwa a cikin wannan tasha mu mai albarka tashar da take zakulo manya-manyan labarai a cikin gida Najeriya da ma kasashen ƙetare kama daga kasashen nahiyar Afirka da ma kasashen ƙetare. A takaddamar da take afkuwa tsakanin Nijar da sojojin Faransa da kuma ƙungiyar ECOWAS za ku ji mu da rahotanni akan haka. Har ila yau kuma can idan muka leƙa ƙasar Gabon za ku ji mu da cewa yau aka rantsar da sabon shugaban kasar gabon na mulkin soji wato injuma wanda yake dan uwa ne ga hambararren tsohon shugaban wato gabon ali bongo sannan kuma har ila yau za ku ji mu da hukuncin kotu da ta yanke akan sojojin faransa na ficewa daga jamhuriyar niger da ma wato jakadan na faransa wato salvin ete yanzu kan labarin kan riga ka saurara amma daga bisani za ka ji mu da cikakken rahoton kafin nan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 a rantsar da janar brice inguma a matsayin shugaban riko na kasar gabon janar inguma ne ya jagoranci hamɓarar da gwamnatin ali bongo a ranar laraba da ta gabata jim kaɗan bayan sanar da cewa shi ya lashe zaben kasar da aka gudanar mai cike da takaddama janar ɗin ya samu gagarumin goyon baya na dandazon mutane ne suka fito domin murnar rantsar da shi sai dai ana nuna damuwar cewa mulkin janar inguma zai zama tamkar ci gaba ne da daular mulkin gidansu ali bango mahaifin ali bango wato umar ya kasance a kan mulki har tsawon shekara 41 kafin ya mitu a shekara ta 2009 inda ɗansa ya gaje shi wato ali bango janar ɗin ya shafe mafi yawancin lokacinsa na aikin soji kusa da iyalan bango har ma ana tunanin cewa shi ɗan uwa ne ga ali bango sannan kuma idan muka tsallaka wato ƙasar wato zimbabwe za ku ji mai cewa a rantsar da shugaba emerson gwagwa a karo na biyu shugaba emerson gwagwa ya sha rantsuwar kama aiki karo na biyu a matsayin zababban shugaban zimbabwe mai shari'a luke malaba ne ya jagoranci rantsar da shi a gaban dubban magoya bayansa musamman ma 'yan jam'iyyarsa ta zanu pf shugaban kasar afirka ta kudu wato cyril ramaphosa da takwaransa na mozambique wato philip nyusi sun halarci taron rantsuwar har ma da mai ɗakin tsohon shugaban ƙasar wato grace mugabe masu sanya ido daga ƙasashen ƙetare sun bayyana zaben a matsayin wanda ya ci karo da kundin tsarin mulkin ƙasar jagoran adawar ƙasar nelson wato kamesa ya yi allah wadai da sakamakon zaben wanda ya ce an tafka magudi sannan kuma idan muka leƙa ƙasa najeriya za ku ji cewa Legas ta ƙaddamar da jirgin ƙasa mai zirga-zirga a cikin anguwanni gwamnatin jihar Legas ta kaddamar da jirgin ƙasa waɗanda za su rika zirga-zirga a cikin unguwanni gwamnan jihar Legas wato Babaji dai sanwa olu shi ya jagoranci kaddamar da jirgin inda gwamnan ya shiga jirgin daga tashar marina zuwa mile 12 gwamnan ya buƙaci 'yan jihar ta Legas da su taimaka wajen kula da hanyar jirgin ƙasa duk da cewa gwamnatinsa ta sanya matakai na yin hakan ya ce an sanya wato kyamarorin tsaro sama da guda 300 a faɗin titin jirgin domin ba shi kariya da ta kamata an kiyasta cewa jirgin zai iya ɗaukar fasinjoji tsakanin 150 zuwa 175 a kowace rana idan kuma muka leka can jamhuriyar niger za ku ji da cewa kota a niger ta yanke hukuncin cewa jakadar faransa ya fice daga ƙasar wata kotu a Nijar ta yanke hukuncin cewa kadan Faransa wato Salvan Ette ya fice daga kasar. Akan na zuwa ne bayan karewar wa'adin da sojoji da ke mulki suka bashi na barin kasar. A karar da gwamnati ta shigar, ta faɗa wa kotun cewa an soke wato bizar jakadar na Faransa da kuma takardunsa na diflomasiya. Abin da ya sanya shi ci gaba da zamansa a Nijar ya zama haramtacce. An kuma cire masa alfarmar diflomasiya da rigar kariya wanda hakan yana ƙarƙashin tsarin wato taron viana. kotun ta amince da waɗannan bukata ce a ranar 1 ga watan satumba bayan da jakadan ya ƙi amincewa da gwamnatin mulkin sojin ƙasar wato na nijar ƙarƙashin jagorancin janar abdurrahman chani waɗanda suka hamfarta shugabancin shugaba muhammadu bazum a ranar 29 ko kuma a ranar 26 ga watan yuni shekarar 2023 a ranar 25 ga watan agusta sojojin suka baiwa jakadan na faransa sa'o'i 48 ya fice daga kasar sai dai faransa ta yi watsi da umarnin inda suka ce ba zun kadai suka sani a matsayin halastaccen shugaba dangantaka tsakanin faransa da nijar ta ƙara tsami tun bayan juyin mulki da sojoji suka yi inda suka yanke duk wata hulɗa ta soji da faransa masu goyon bayan sojojin sun gudanar da gagarumar zanga-zanga a faɗin ƙasar tsakanin ɗaya zuwa uku ga watan satumba domin buƙatar ficewar sojojin faransa daga ƙasar sannan kuma har ila yau muna ci gaba da samun rahoto wato daga can jamhuriyar ta inda dakarun wato sojoji na faransa in ji gwamnatin faransa su ce wato suna nan zama daram dam a jamhuriya ta nijar ministan harkokin wajen faransa wato ta sanar da aniyar ƙasarta ta barin dakaru tare da jakadin faransa a nijar tun da farko jagororin soji a yamai sun buƙaci wakilin faransa wato salman ette ya fice daga ƙasar sanarwar ta zo ne a lokacin da dubban 'yan nijar suka fito zanga-zangar kyamar ƙasar ta faransa wadda ta yi musu mulkin mallaka faransa na da sojoji 1,500 da ta girke a nijar